Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya kuma an sha ruwa lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Aisha Ma'azu muke tafe da shirin nuna karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Laraba sha biyu ga watan Afrilun 2023. A cikin shirin za ku ji cewa masu ruwa da tsaki a Najeriya sun yi kira ga 'yan siyasa da malaman addinai a kasar da su tabbatar da cewa sun ɗaukaka hanyoyin da za a miƙa mulki ga sabuwar gwamnati a watan Mayu mai zuwa. Muna tafa da shiri na musamman akan sana'ar kabu-kabu wato okada a shiyar kudu maso yammacin Najeriya wanda Mustapha Nasir tsari ya shirya kuma zai gabatar. muna kuma ɗauke da karatun alkur'ani mai tsarki da kuma labaran wasanni daga ghana amma kafin nan ga aisha da labaran duniya masauraro barkanku da dare da fatan an sha ruwa lafiya asibitoci a kamaru suna samun karuwar masu fama da cutar makanta cutar da ake kamuwa da ita a dalilin cizon wani guda da yake wato yake yada kwayoyin cutar an tura ɗaruruwan ma'aikatan jin kai zuwa yankunan karkara da suke bakin ruwa domin karfafawa mutanen da suka kamu da cutar gwiwar neman magani. Onana ya ce har yanzu baya gani duk da cewa wani mai maganin gargajiya ba shi magani bayan da ya kamu da cutar tsawon watanni. Ya ce ya imani cewa makiyansa ne suke bakin cikin yabanyar da ya samu a gonarsa na koko a bara suka mishi asiri ma'aikatan jin kai sun ce onana yana fama da makantar ne makanta ne saka wato bisa dalilin wannan cizon wannan kuda cutar da ta fi kamari a nahiyar afirka inda ake samun kaso tara na cutar ma'aikatar kula da lafiyar jama'a ta kamaru ta ce asibitoci a laiki cibiyar gudanarwar sa'a sun bada rahoton ɗaruruwan sabbin kamuwa da cutar ta makanta cikin watanni ukun da suka gabata gwamnatin ƙasar da ke afirka ta tsakiya ta ce a wato a yankunan da aka samu matsalar ambaliyar ruwa da kuma sabbin gonaki inda ake suke kusa da rafuka wanda ya ja hankalin mutane suka koma zama a wuraren ne ake samu karuwar cutar. masana bangaren kiwon lafiyan ido sun ce hukumomin jin kai da ma gwamnatin kamaru sun yanke shawarar haɗa ƙarfi da karfe wajen samar wa asibitin gundumar sa'a kayayyakin aiki da kuma wasu asibitoci da ke kewaye da inda aka samu karuwar cutar ta makanta A yau Laraba jami'an kasar Ukraine sun yi dai da Rasha bayan wani hoton bidiyo da ya bayyana a kafafen sada zumunta da ke nuna wani mutum cikin kaki yana yanka kan wani mutum wanda tufafinsa suka kunshi wata alama da sojojin Ukraine suke sakawa. Kamfanonin dillancin labarai ba su kai ga tantance sahihancin hoton bidiyon ba. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a wani saƙon bidiyo da aka wallafa a yau Laraba cewa akwai wani abu da babu wani a duniya da zai kau da ido a kansa yadda waɗannan marasa imani suke kisa. Zelensky ya ce hoton bidiyon na nuna kisan wani ɗan Ukraine da aka kama kuma wajibi ne kowa ya mai da martani a kai. Kakakin gwamnatin Kremlin Dmitry Pesko ya faɗa wa manema labarai a yau laraba cewa hoton bidiyon yana ta da hankali haka kuma akwai buƙatar tantance sahihancinsa. Wata tawaga daga Iran ta isa Saudi Arabia a yau Laraba domin share fagen sake buɗe hulɗar diflomasiyya yayin da ƙasashen biyu na yankin golf da ke adawa da juna suke shirin daidaita ƙawance shekaru bakwai bayan da suka samu saɓani. sanarwar ta zo ne 'yan kwanaki kalilan bayan da ayarin saudiya suka kai irin wannan ziyara a babban birnin iran sakamakon wani taro mai cike da tarihi tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen biyu a china waɗanda suka sha alwashin kawo wato kwanciyar hankali a yankin mai fama da rikici. Tehran ta ba da sanarwar cewa an gayyaci shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi zuwa Saudi Arabia. Ziyarar da za ta kasance irin ta farko tun ziyarar da Muhammad Haitami ya kai a shekara ta 1999. riyadh ta yanke hulɗa da tehran a shekara ta 2016 bayan iraniyawa masu zanga-zanga sun kai farmaki a ofishoshin wato jakadancin saudiya biyo bayan aiwatar da hukuncin kisa kan malamin shi'an saudiya nimral nimr ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Gwamnatin mulkin soji ta Myanmar ta tabbatar da cewa ta kai mummunar hare-hare ta sama kan wani ƙauye inda dakarun 'yan adawa suke gudanar da wani biki. Kakakin gwamnatin soji Zaumin ya faɗa a yau Laraba cewa an kai harin a yankin Saigen da ke arewa maso yammacin Myanmar a jiya Talata a yayin wani wato biki na rundunar tsaro ta pdf. wani sashen soja na gwamnatin haɗin kai da soja kuma suka hamɓarar a ranar 1 ga watan fabrairun shekara ta 2021 kafafen yada labarai da dama sun ce an kashe akalla mutane hamsin a harin na sama zaumintun ya ce wasu da aka kashe mambobin pdf ne yayin da kuma ya tabbatar da an kuma kashe hadda fararen hula da ƙarshe gwamnatin taliban ta faɗa a yau laraba cewa matakin haramtawa matan ƙasar aiki a ofishin majalisar ɗinkin duniya afghanistan wani sha'ani ne na cikin gida da ya kamata dukkanin ɓangarori su mutunta hukumomi masu tsatsauran ra'ayi sun yi martani na wato sun yi martanin su na farko mako ɗaya bayan dokar haramci da aka yi wa matan afghanistan da ke aiki a majalisar ɗinkin duniya ta soma aiki haka kuma martanin ya zo ne kwana ɗaya bayan ofishin majalisar ɗinkin duniya a kabul ya sabunta yin alawadai da wannan dokar da suka ce ta saba ka'ida kana suka yi gargaɗin cewa za wato za ta iya sa majalisar ta dakatar da ayyukanta a ƙasar daular musulunci ba tana son kawo tarnaki ne ga majalisar ɗinkin duniya ba in ji babban mai magana da yawun taliban zabihullah mujahid a cikin wata sanarwa a yau laraba yana mai amfani da taken gwamnatinsu ta maza zalla Agai da aiki Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara a Najeriya inda a daidai lokacin da wasu 'yan siyasa da malaman addinai a kasar ke furta kalamai da ka iya kawo hargitsi ga shirin kawo kafa sabuwar gwamnati a watan Mayu mai zuwa domin rashin jin daɗin yadda sakamakon zaben watan Fabrairu ya kasance. Masu ruwa da tsaki a fafutukar wanzar da zaman lafiya da haɗin kan ƙasar sun buƙaci 'yan siyasan da malaman da su tabbatar da wanzuwar zaman lafiya. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf ta haɗa mana. Ƙungiyoyin fafutukar wayar da kan 'yan ƙasa tabbatar da zaman lafiya da kuma neman adalci wajen kula da muhalli da suka hada da SAPEJ, CDE da kuma AFP wato Africa for Peace a Turanci, sun yi wannan kira ne a wani taro da ya gudana a birnin tarayya Abuja. Suna mai cewa kama da yayi dukkan waɗanda ba su ji daɗin yadda aka gudanar da zaɓe da bayyana sakamakonsa ba su bi hanyoyin da suka dace na shari'a wajen mika koke da neman abu musu kadin su ba wai yin kalamai da ka iya tada rikicin ƙabilanci, addini da kuma bangaranci a Najeriya ba. a cewar malama Farida Sani Kambra mamba a kungiyar mata masu ilimi a fannonin rayuwa daban-daban ta Najeriya reshen jihar Kano. Najeriya ta fi karfin kowane mutum daya. Zabe a Najeriya an alhamdulillahi an yi shi yadda ya kamata. Idan wani a cikin waɗanda suke da korafi sun ga zaɓe bai musu ba. Mu abin da muke ganin ya fi cancanta shine su je kotu wanda za su gabatar da kansu a ba wanda ya ga ya dace haƙƙinsa. To amma da kes ba za su je su zauna ana da wata manufa ta interim government ta shigo ta yi wani abin da suke da bukata dama tuntun wannan wani abu ne daban wanda dama an riga an mafin din shi out kuma ake so a aiwatar da shi to sai aka zo da shi kuma bayan zaɓe to mu a matsayin mu na wani organization mu Najeriya ce a gaban da zaman lafiya da za a yi a cikin kasa. mu mun san cewa Najeriya ta fi ƙarfin kowane mutum ɗaya kuma saboda wani mutum ɗaya ba za a tada hankalin jama'a ba saboda haka muka fito muke gaya wa 'yan Najeriya da timin youth su janye daga wannan hali na rashin ba'a da ake yi. Ambassador Ibrahim Wayya ɗaya ne daga cikin jagororin kungiyoyin da suka shirya taron faɗakar da 'yan Najeriya yana ne cewa. Makasudin shirya wannan taron shi ne mabawa 'yan Najeriya hakuri musamman su 'yan siyasa waɗanda suke a cikin ɓacin rai sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa wanda ba su ji daɗin yadda abu ya kasance ba kuma mu ja hankalin su haɗarin da yake tattare da yin wasu abubuwa da zai iya haddasa fitina a Najeriya. Akwai buƙatar su fahimta cewa buƙatar 'yan ƙasa ta zama lafiya ta fi girman buƙatar su a matsayin su na wanda suke so su jagoranci fuskanci Najeriya saboda haka kada ɗabi'u na wani a cikin su ya zama sanadiyar haddasa fitina a ƙasar nan musamman 'yan siyasa manya wanda suka yi takara irin kalamai da suke yi wanda zai iya haddasa fitina sannan da kuma wasu malamai ma na addinai wanda su ma suke irin wannan kalaman wanda zai iya tunzara mutane kuma yanzu muna cikin wata gaba da wato kokari muke yi mu tsallake wannan saraɗin na wannan zaben da aka yi saboda aka ƙasa tana cikin wani yanayi da tana buƙatar addu'a tana buƙatar haɗin kai da 'yan ƙasa kasa tana bukatar shugabanni su fahimci cewa rayuwar kasar da zaman lafiyar kasar ya fi girman bukatar su tun shekara ta dubu biyu da sha biyar ake yi wa wannan kasar hasashen cewa za ta iya rugujewa muke ta tsallake wannan siradin cikin ikon Allah saboda haka yanzu ma mu yi kokari magana za mu tsallake wannan siradin tare da kowa wannan kuma yake ganin an masa ba daidai ba a zaɓi ya je kotu a wani bangare kuma comrade mulada sharif da ke zaman jagoran cibiyar tabbatar da zaman lafiya da neman adalci wajen kula da muhalli wato sped cewa ya yi. As a people, as a nation, we need to be calm. The election has come and gone. Ganin yadda wannan shine karo na bakwai da ake gudanar da manyan zaɓuka a Najeriya mu ba zai zama na ƙarshe ba. Baya da cewa an riga an wuce baban gudanar da zaɓen wannan shekara a matsayin su na 'yan Najeriya kamata ya yi a rungumi zaman lafiya saboda ranar 29 ga watan Mayu mai zuwa na da mahimmancin gaske yana mai yin kira ga 'yan takara da suka fada zaɓe da su ci gaba da bin su a kotu su kuma yi kira ga magoya bayan su da su mutunta yarjejeniyar zaman lafiya na kwamitin NPC da jam'iyyun suka rattaba hannu a kai a watan Fabrairu don gudun tada fitina a ƙasa saboda Najeriya za ta ci gaba da zama a matsayin ƙasa bayan watan Mayu. Idan ana iya tunawa dai an gudanar da babban zaben da ya samar da sabon shugaban ƙasa da mataimakinsa da kuma 'yan majalisun tarayya a Najeriya ne a ranar 25 ga watan Fabrairun shekarar 2023 da muke ciki ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari wanda ke ƙarasa wa'adin mulkinsa karo karo na biyu lima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya madalla an gaishe ki halima abdulra'uf da wannan rahoton har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc masu sauraro yanzu kuma sai shiri na musamman akan sana'ar kabu-kabu wato Okada a shiyar kudu maso yammacin najeriya da hassan umar tamwal ya haɗa mana aikin kabu-kabu ko okada kamar yadda aka fi sanin sa a shiyar kudu maso yammacin Najeriya aiki ne da matasa ke yi don dogaro da kansu ko da yake rashin yawan kuɗin naira a hannun jama'a ya so ya dakushe aikin na okada a can baya sai dai a halin yanzu abin ya fara dama inda wasu masu sana'ar ta okada suka ce lamarin ya yi dama ana samun kuɗi ga hannun jama'a. Sani Muhammad. Me a ka Okada. Yaya sana'ar okada ke tafiya a halin yanzu? a yanzu gaskiya sana'a kara alhamdulillah a gode yanzu ruwan da ka dauka yanzu bai kawo ba kwamfilan din cewa wani transfer transfer kashi ne magana kashi ce yanzu ba magana transfer ga ni'ima dai ta riga ta sauka tun ana ruwa gaskiya ana aiki sai dai mutum ya yi zaman ne bai ne ba yanzu a yini kana ɗaukar mutum nawa akan okada tun ba zai iya cewa ga bakin iya al'umman da yake ɗaukawa ba a yini in dai ba ƙarya mutum zai yi ba ya danganci daga yanayi ba zai yi ba a ce tun da saya mutum hilisau mutanen da yake ɗauka ya ba sa lisuwa yanzu a ce ka kyasta jiya talata kamar mutane nawa nawa ka ɗauka ko kuma nawa nawa ka yi a yini gaskiya a jiya alhamdulillah gaskiya na samu kuɗi a ƙarance gaskiya jiya ina samun dubu bakwai ga yanayin aikin dan kaga jiya ruwa yan ana rawa gaskiya yi aiki sai dai in mutum ya lahi kawai bai niyan fita ba to karancin kuɗi a can baya ya dame ku wallahi ya dame mu dan wallahi in ma baka ta tsaye ba kanka na abinci ma sai sun matse ba ku samu fasinjoji ne koko wallahi ba kowa na gida ne kwance <laughs> za a yi maka fasinjoji saboda rashin kuɗi saboda rashin kuɗi wallahi kowa ne ta kai ne ya kai ba kowa ke fitowa ba in ba da gaba ya bada al'amarin ya warware to yanzu kan yana tafiya salon allo a yanzu gaskiya alhamdulillah da bale yanzu ma aikin macen wannan sallan gare yanzu gaskiya jama'a sun fito sosai ana aiki bakin gwargwado gaskiya. Mun ana cewa Muhammad Wasagu. Kai ma me ya sana'a ka? Kada. Kada dai kana aikin Okada? Eh, na daɗe gaskiya ina aikin Okada. A wani gari ko wace jiha ka fara Okada? Sokoto n'i fara Okada. Kamar shekara nawa yanzu? Shekara biyar. To me ya baka sha'awar shiga aikin Okada? Abin da ya in sha'awar shiga Okada abokaina sun ka jawo ni ga ga sana'a. Lokacin na siya mashin lokacin ba na da Okada suka ce in kama Okada ni ceto ai ban sai da zai yi okada tunda bai iya aiki cikin gari lokaci suka ce in zo mu je za su koya min ɗan rinka ina zuwa kusa-kusa har in san gari ni bi su har ni san gari ni zama ɗan ƙasa can to can kuma wasu abokanmu suna zuwa nan lagos suka ce kuma nan bai in zo mu je lagos can ni biyo su kuma muka zo lagos muna dai muna dai har yanzu dai ga mu nan dai muna eh, ga mu ibadan muna aiki kuma Allah ya so yanzu kan Allah ya kawo walwala komai yana zuwa daidai Allah to a can da wacce sana'a kake yi kafin ka shiga harka okada to lokacin gaskiya ina kiyo ne ina kiwon dabbobi shan yanzu ana iya cewa wannan sana'a tana biyan ma bukata gaskiya tana biyan bukata tunda duk yalla lura da ka dauko kana iya samun dubu goma ga yini kuma kana ya da su ga yini su biya ma bukata bai hana gobe kuma Allah ya sauka hita Allah ya baka kuma. Da a ce ka kwatanta da a can da lokacin da kana auka da a can birnin Shehu Sokoto da kuma yanzu da hakinan a birnin Ibadan wani lokaci ne ka fi samun kuɗi sosai. To a gaskiya lokacin muna Sokoto lokacin kasan lokacin kabo-kabo ba irin nan ba ne kurmi. don sokoto lokacin akwai alhaɓaka da sosai to nan ibadan ko gaskiya an samu canji yanayi da dai rabaina da sokoto yanzu shekara na shidda kenan a can da nawa kuke ɗauka mutum guda a kan okada can sokoto hmm. kan da allah da inda ka ɗauki mutum naira hamsin hamsin ne to yanzu anan ibadan fa nawa kake ɗaukan mutum a kan okada to gaskiya yanzu ibadan ba goyon naira hamsin babu aikin hamsin daga ɗari ɗari biyu abin da ya yi sama ka taɓa koya ma wani aiki na okada gaskiya da yawa waɗanda ni koya ma aiki kuma da yawa waɗanda ni kawo garin ga sanadiyya ta sun ka to sun ka si amfani ka si arziki garin ga kamar ba mu mutum ɗaya ko biyu a cikin waɗanda ka koya ma aikin okada anan ibadan to na koya ma ali na koya ma bande na koya ma abdullahi koya ma wani yaro ana ce mai umaru sunana abule chairman kai shugaban yan kabu kabu insha Allah a kinyele a kinyele kara ibadan mutane da yawa na jin tsoron hawan kabu kabu domin suna ganin cewa kabu kabu yana da hadari kai a matsayin ka na shugaba da kai da mutanen ka kuna ganin haka nan to mutane suna ganin haka ne ba a taro an ka zama ɗaya ba lalle a cikin kabu kabu wa'insu suna sadewa su shiga kabu kabu su yi cuta masu mugun gudu masu mugun hali suna shiga su ci mutane a cikin okada akwai su mumun sani saboda mu makan mu ana cutar mu a cikin haka din akwai masu ɗaukar mutane su gudu da kayan su akwai masu ɗaukar mutane su kira yin okada su gudu da hondojin su kaga duwan nan akwai akwai kuma masu zuwa su okada suna son su ɗauke ka akan su an shi abinka duk wannan akwai su. To a wannan yanki da ake shugabanci kun taɓa samun wannan haɗari kamar ɗan aka da ɗauki fasinja ya tsere da kayansa? Eh muna samu sosai muna samu akasari muna jin wannan abubuwa a yankinmu. don wasu shamomi daga ciki suna tuwa su kamuna bayani an tuwa boston ɗinsu wani ɗan okada ya tuwa a matsayin okada an ɗauke shi ya bi hanya ya gudu da kayan mutum a wannan boston a ce wai na an ka ɗauke shi kaga ire irin wannan duk muna samu ne me za ka ce a game da masu tuƙen ganganci eh gaskiya zamani ya canza waɗansu suna shaye-shaye kamin su shiga okada kamin su hara okada kaga ire irin wannan duk bai da kyau kuma a sosai muna yawan jan kunne kamin okada ba hauka ba ne in za ka hau okada to ka san aikin da aka yi saboda muna yawan samun matsaloli mutum ya buge bayan mota mu je mu ɗaure gima da masu mota muna samun matsaloli mutum kawai ya buge wani in an ka duba kuma duk shaye-shaye ne kaga wannan muna yawan jan kunne akan wannan muna muna fuskantar wannan gaskiya da a can baya lokacin da ba a yi niyyar a canza samfarin kuɗin naira ba da yanzu da aka canza samfarin kuɗin naira ko da yake ana amfani da tsofaffin wani lokaci ne kafi yawan mutane mambobi a cikin wannan aiki na okada kai lokacin da ba kawo canjin kuɗi ba gaskiya alhamdulillah ruwa da ake saki mun saki saboda okada da gani mu ba mu rena shi a cikin mun yi aure mun yi aihu mun sayi hilaye sai dai Allah bai ba mu ikon gina ba amma wa'anga duk da ka gani mun yi su a cikin ake okada don haka ga mu ba za mu kushe okada ba ko ba gane ba to idan ka kwatanta da can bayan da yanzu wani lokaci ne kuka fi damawa to yanzu lokacin canjin gada ya taho wani ma sai ya kira ka ya doke ka sai ka tace transfer wani ma haka bugin transfer zai ma sai ka to Allah din iska ne ba komi kaga tun nan ya cuce ka a ina ai wannan lokaci gaskiya an cuce mu da dama wallahi an cuce mu a wannan lokaci mun wahala wallahi zaka zo ka sai mai da tsada ka to aiki kuma ka tarali babu wani abin da zaka yi sun ma ba su da account yan okada to in ka ce musu transfer ya za su su doke ka tunda ba su da account akan haka ma an sha samun matsaloli sosai dangane dan okada fasinja za ku zo ku dirage lokacin da zai hawa bai ce ma transfer zai ma ba sai ka kai shi ka aje ce ma transfer to kaga ire irin wannan mun sha fama da shi sosai wallahi killahi to kudi sun dan fara wadari tsakanin hannayen jama'a yanzu kun samu sauki gaskiya an fara walwalewa amma har yanzu ba kamar irin da ba don har yanzu ba a rasa wa'anda ka cewa transfer har yanzu nan akwai su shi ko wani mai hawan okada a birnin ibadan cewa yayi rana kare ali buka kana hawa okada ina hawa okada sosai daga ina zuwa ina hake hawan okada ina har ina da akwada shata ma cikin gari wani lokacin ina neman mota haka sayan sai ta yawo a cikin gari saboda ka hau taxi ba baya biya ma bukata to yanzu ana fama da rashin kuɗi ga jama'a a hannu idan ka ɗauke dan aka da shata ko kuma ka hau kuɗi yake bashi eh to gaskiya yanzu kwana biyu tun da aka fara wannan cashless din nan gaskiya ban hau okada zuwa gari ba amma gaskiya yanzu abun yayi dama kamar sati biyu uku da ya wuce na mun yayi amma yanzu gaskiya yayi dama saboda ana dan samun kashi karan karan amma yan akadan suna zargin cewa wasu in san hau hafada ake yi ba su cewa ba su da kuɗi sai an hau sannan sai su ce ai ba su da kuɗi sai su targe ma tsakanin su da mai okada kanin ka ne wallahi ya hau okada ya canja kenan wallahi ta layin baka da ba ruwan sa kana tarewa zai ta juye kansa gefe can Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya Aga da Hassan Umar Tambuwal Ya salamu gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ja duka na ranci tunda uwata ta kai ni wannan makarantar ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kirma da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna na ce ba ni ba ni ne shi an min bulala kowane walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi tunda aka kai ni wannan wannan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da ya dai ishirin da biyar ni ke biyan kuɗin ɗaki zan yi tallan duba kaina in biya kuɗin asibiti in biya kuɗin ruwa in biya kuɗin laiti in biya kuɗin daki in kuma nemi abin da idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya na dafa wake na kuda mayaka na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan na nakuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti kallabin shirin na wannan makon fatima muhammad watara da ake wa lakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama 'yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin murya amurka duniya a tafin hannunki. Mata kuna kokari yau yana ce da ku bulldoza. Madalla to yanzu kuma sai labaran wasanni daga bakin Ridwan Abbas a Ghana. Wasanni a takaice. siyasa na kasar Ghana Muhammad Kudus ya bayyana da imanin da yake da shi wataran zai iya lashe kyautar zakaran 'yan Afirka na shekara. Dan wasan tsakiyar Ayase dai bana sai Sambarka ya samu sa'an kakan nan inda ya zira kwallaye 20 tare da bayar da taimako biyu cikin wasanni 41 na duk takarkar da ya shiga. Haskawan Kudus ya jawo masa farin jini wurin manyan kungiyoyin wasanni na Turai irin su Manchester United da Liverpool. Mai shekara 20 shirin da ya tafi Ajax daga Netherlands a shekara ta 2020 ya ci nasarori daban-daban wa kulabin na Dutch kuma yanzu haka suna kwararin lashe kambin kakan bana. A cikin wata hira kan Ajax TV Axe Pro an tambaye Kudus ko yana tunanin yuwan ya lashe kyautar dan wasan Afirka na shekara inda ya amsa da kwarin gwiwa. Yana faɗin na yi imani komai mai yiwuwa ne cikin duniyan nan da na haka zan ce e zaɓi ne na Allah wataran zan iya lashewa. Dayan tauraron 'yan wasan Ghana Andre Ayew ya taka rawan gani a fagen kwallon duniya da irin nasarori da ya samu a kan filin wasa da wajen fili baicin ɗaukansa a matsayin ɗayan na 'yan wasan Afirka na duk lokaci mawar Ayew ga kwallon Afirka ya gawurta. Ayew da yanzu yake yi wa Nottingham Forest wasa na dab da yin daidai da Rigobert Sun a tarihi a yawan yin wasa a gasancin kofin Afirka AFCON ɗan Dan wasan na Ghana ya yi wasa a gasar ne bakwai kuma ƙarin wasa ɗaya rakin yake bukata ya yi daidai da son wadda ya yi gasa takwas abin da ya fifita ayu shine na ci wasa kan fili. Ya shugabanci ƙungiyar wasan Ghana ya kuma yi wasa a fagage daban-daban ya nuna jurewa da iya shugabanci shine dan Afirka na farko da ya yi kaftin ɗin Afirka ta ci kofin duniya na 'yan matasa ƙasar shekaru 20 gagarin gagarumin nasarar da ta dawwamar da matsayinsa a tarihin kwallon afirka kocin din black stars in ghana chris Hilton ya bayyana imaninsa akan abin da 'yan wasansa za su iya yi a dalilin nasarar da ya samu tun da ya kama aiki tsohon jagoran brighton din a cikin watan fabrairu aka naɗa shi kocin black stars kuma ya jagoranci kungiyar a wasanni biyu da ta yi cikin watan maris da kasar angola a wasanni neman gurbin shiga gasar cin kofin afirka na shekara ta 2023 kungiyar ta yi nasara daya ta yi baran-baran ɗaya karkashin ikonsa a cikin wata kira ya ce ya hangi azama wurin 'yan wasan na son su yi nasara a lokacin yana mai ba da shawara ga kungiyar. Ƙasar Sudan za ta iya yin wasan ta zagayin farko da Gambia cikin watan Yuni da yake magana da 'yan jarida jiya bayan ya binciki filin wasan Sudan din mataimakin shugaban hukumar kwallon Sudan ta Odwar ya bai wa 'yan kudanci yankin sudan din tabbaci cewar zuwa ƙarshen watan mayu za a yi bikin buɗe filin wasan a hukumce an kilabun ligin din ƙasar zambia wato consensus dynamos sun nisanta kansu da zargin cewar suna jan kafa wurin kammala aikin zai independent stadium da wannan muka iso karshen labarin wasannin rudwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana kai shekarar Ridwan Abbas. To bari kuma mu saurari karatun Alkur'ani mai tsarki. Ismi Aisha Muhammad Zawal, ana ɗalibat, min madarasa Malam Adamu Idris a wanka jimina. A uzu billahi na shaitan rajim, bismillahi rahmanir rahim, amma ya ta sa'alun, anin na ba'il azim, alladi yun fi muhtalifun, kalla sa ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المقصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا wajen latin alfafa na yau malfas ni kwana ni yau mai mun fauki suri fata a tuna afuwa da mafita ati sama ufakana tsabawa ba wasu yi rafi jiba alfakana sawa ba na jani na makana tunu sada yi na ma'a ba labisi na fiya a ba la ya zuku na fiya bardon wala sharaba illa haniman wa gasaka da za a wuri saka inna wun kanu layar duna ya saba wa kan zabu bi a ya ci laki zaba wa kulli sai a sai na ba wa kufa dam na zidakun illa azaba zaba sadakan lawul azi. to masu sauraro masha yanzu kuma sai labarai a tukaice. To a takaicen asibitoci a Kamaru suna samun karuwar masu fama da cutar dundumi wanda ake kamuwa da ita a dalilin cizon wasu kudaje masu yada kwayoyin cutar. An tura ɗaruruwan ma'aikatan jin kai zuwa yankunan karkara da suke bakin ruwa domin karfafa mutanen da suka kamu da cutar wato cutar gwiwar neman magani. Onana ya ce har yanzu baya gani duk da cewa wani mai maganin gargajiya ya bashi magani bayan da ya kamu da cutar tsawon watanni. Yau Laraba jami'an kasar Ukraine sun yi dai da Rasha bayan wani hoton bidiyo da ya bayyana a kafafen sada zumunta da ke nuna wani mutum a cikin kaki yana yanka kan wani mutum wanda tufafinsa suka kunshi wata alama da sojojin Ukraine suke sakawa. Kamfanonin dillancin labarai ba su kai ga tantance sahihancin hoton bidiyon ba. Wata tawaga daga Iran ta isa Saudi Arabia a yau Laraba domin share fagen sake bude hulɗar diplomasiya yayin da kasashen biyu na yankin Gulf da ke adawa da juna suke shirin daidaita kawance shekaru bakwai bayan da suka sami saɓani. Sanarwar ta zo ne 'yan kwanaki kalilan bayan da ayarin Saudiya suka kai Iran wannan wato suka kai irin wannan ziyara a babban birnin Iran sakamakon wani taro mai cike da tarihi tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen biyu a China. waɗanda suka sha alwashin kawo kwanciyar hankali a yankin mai fama da rikici. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Dadi Balawe da ya bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku kwana lafiya ma'assalam.